Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu yan uwa sunana Sayyida Ahmad keke na muku fata alkhairi yan uwa bidiyon mu na yau shine na kama na wata hanya da ta baka dama ka kalli dukkan wani fina-finai da kake so ka kalla a kyauta ba tare da ka biya kuɗi ba saka suke so ba da dawa yanzu misali bayan ka nemo fina-finan da kake so ka kalla kamar da kuke gani wannan ina cikin Netflix ne to sai ka zaɓi fina-finan da kake so ka kalla ko kuma fim ɗin da kake so ka kalla bayan nan kuma kai download nisa bayan sai ka taba haka to dama za ga mutum yana buƙatar ya ga duk wani fim da ya danganci America ko kuma India ko kuma mace yana haka yana kallon wannan fina-finan to amma kuma idan ya yi amfani da wata kafa zai ga dole sai ya biya kuɗi ko kuma in ya shiga wani website din zai ga wani website din tallata yawa to a cikin irin abubuwan da suke suna wanda suke haska fina-finai wanda za ga ma su kamfanin da kan suna ɗaukar nauyin wani fim din bayan in sun ɗauka na saki fim din za ga su kada suke haska wannan fim to a takaice dai na kawo mana hanyar da aka iya kallon kowane kalar fim ko da ce na wannan kamfanin ne misali irin Netflix ko kuma Bollywood ko Hollywood ko sauran dukkan waɗansu fina-finai ko kuma kamfanonuwa suke dauka don yin waɗansu fina fina wannan website din zai sauwaƙe ma ne zai sauwaƙe ma ne sannan bambanci ma dukkan wasu sassa na wani kamfani wanda yake ɗaukar wani fim bayan nan kuma ka iya ganin dukkan fina-finan a kyauta wanda suke amfani da netflix za su ga dole sai sun biya kuɗi duk sati ko kuma duk shekara bayan nan kuma da zarar wannan lokacin ya expire za ka sun ƙara biya sannan suna kallon wannan fina-finan don ka amfani da wannan website din za ka kalli duk wani fina finan ba tare da ka biya kuɗi ba da kuma duk wani kamfani da yake ɗaukar nauyin wani fim din bayan a cikin website din za ka iya tsaya ka kalli fim din bayan nan kuma idan ka dama ka iya downloading din fim zuwa wayar a takaice dai wannan hanya ta baka dama kalli abubuwa kyauta ta saboda haka ku biyo mu bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu cigaba da su muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ta mana alamar subscribe sannan kamar like like sannan ka tura abokanan ka duka da suke chatin wasu facebook instagram telegram twitter na gode. kamar ne na faɗa muku wannan bidiyo zai dubi ne akan abin da ya danganci movies wance fina-finai wanda mutane da yawa suke buƙatar su ga an irin wannan hanyoyin saboda za ga wani lokacin akwai kamfanin ko da ce ka sauke application din su kuma ka shiga website din za ga wannan kamfanin za ga fim din da yake buƙata amma kuma dole sai ka biya kuɗi sannan za ka kalli wannan fim din ko kuma ka shiga wani website din za ka kai sacin wani website din ko kuma wani fim din zaka ba ga samu wannan fim din ba kuma zaka akwai talla a cikin wannan fina-finan ko kuma wannan website ɗin. ta wani website din zai baka dama ne ka kalli kowane kalar film a kyauta ba tare da talla ba sannan kuma tare da ka biya kuɗi ba saboda haka abin da ka yi shine da ka nemo browser ka chrome ko opera ko uc browser bayan ka nemo browser ta ka sai ka buɗe haka bayan ka buɗe za ka yi sacin din website mai suna hd movie 2 bayan ka yi sacin din sa haka sai ka jira zai buɗe bayan ya buɗe wannan na farkon da ya kawo to shine website din bayan sai ka taba kana taba shine website din zai buɗe ma kamar da kuke gani gashi nan wannan website din ne zai baka dama ka kalli kowane kalar film ko da a ce yau aka sake shi a kyauta ba tare da tallaba ba sannan aka iya sauke wannan fim din bayan kuma kana so misali ka zaɓi na wani kamfanin wanda na wani kamfanin wanda ya ɗauki nauyi ko kuma shi kaɗai ke haska fim din a can sama ɓangaren hagun ka za ga waɗansu laika guda uku to sai ka taɓa gurin bayan ka taɓa za ka ya jiro ma abubuwa ko kuma kamfanin kala daban-daban na farko akwai bollywood na biyu akwai trending na uku akwai netflix na hudu kuma akwai hollywood da kuma sauransu to a nan yanzu misali kana so kalli duk wani fina-finai da ya danganci india shine bollywood to za ka iya taɓa ba bollywood din to wannan duk wani fina-finai da ya danganci india a nan zagansa sannan zaka iya kallon fina-finan sannan ka iya download din kamar yadda kuke gani bayan kana so ka shiga asalin cyber din netflix ka kalli fina-finan sa a kyauta shi ma nan sai ka taba sai ka taba netflix kana taba shi ne za ga nuna ya fina-finan netflix din kamar yadda kuke gani to da zaga wani website din ma idan ka je kallon fina-finai kuma download din film za ga iya kawai amerika eh, suke haska ba su hada india da amerika ba ko kuma china ko kuma amma shi wani website ne za ga haɗe dukkan su baki daya akwai na china akwai na india sannan kuma akwai na amerika sannan kuma akwai fina-finan da aka sake kwanan nan ko kuma aka sake su ba da dawa yanzu misali bayan ka nemo fina-finan da kake so kalla kamar da kuke gani wannan ina cikin netflix ne to sai ka zaɓi fina-finan da kake so kalla ko kuma fim ɗin da kake so kalla bayan nan kuma kai download nisa bayan nan sai ka taba haka bayan nan sai ka taba sunan fim din da yake so ka kalla bayan ka taba kamar da kuke gani a nan dai za ga su abubuwan da suka hasko mafi yawanci wanda suke shiga irin wannan website din na fina-finai sun san duk waɗannan mai suke nufi su alternate stream din su saba da sauransu din abin da aka shi ne aka je can kasa tun da suka kai downloading din sa za ka sauran za ga haka sauran bayanan fina-fin fim din gaba ɗaya anan bayan za gan shi anan za ga ta yaya kake so ka kalli wannan fim din ko kuma kai download din sa za gan shi anan haka na farko za ga yana ta 9.67 gig yana ka sauke shi to wannan idan zaka sauke dole sai ka sign in ko ce ka sa account ɗinka sai ka create account ba wai account ɗin dala ba ko account ɗin kuɗi a sai ka create na account ɗinka wanda ka sa gmail da sunan ka sannan ka download ɗin su amma kuma idan kana so directly ka download ɗin wannan fim ba tare da ka create na account ba abin da ka za ka download link 1 za ka link 2 link 4 link 5 link 6 anan sai ka zaɓi wanne kake so ka download misali anan za su wannan da suka jero sannan kuma suka ba da link ɗinsu anan to anan sai ka zaɓi wanda kake so ka download ka taɓa el link kana taba sai jira zai bude ma bayan ya bude ma za ga inda zaka download din da yake a can baka create na wani ba shi yasa ya kawo ma yana kawo ma za ga akwai talloli da yawa shi kuma a saboda a can baka create account zaka ya taba click to verify din nan sai ka taba bayan nan sai ka jira za ga yana nuno ma bayan nuno ma za ka rinka la'akari da ina talla take mafi yawanci wanda suke browser sun sanya ake nuna talla inda ya ga abu babba sannan a gefen sa za ga wata alamar cancel ta wannan talla ce nan za ga double click to generate link din nan sai ka taba shaka sai ka rinka ka jira a hankali zaka ga yana rubuta police weight sannan zaka ga yana nuno ma waɗansu abubuwa duk wani rubutu da ya ga nuno ma in a gefe zaka ga wata alama cancel ta wannan tallace sannan na ga download now din nan sai ka taba download now din kana taba sai ka jira zai baka dama kai download din wannan film din kamar da kuke gani anan anan zai faɗa ma gig nawa zai ja da sauransu anan zaka iya taba download video sai ka taba shi haka kana taba download din can shine zai baka dama a sauke wannan fina-finan ko in film din da ka zaba so amma mafi yawanci zaka ga saboda yawan talla da wannan link din da ka taba shi ne ga maybe ya kai ka wani gurin amma haka zaka ba hankali kai download din film a nan idan kana so ka koma baya sai ka koma cikin asalin website din kamar da kuke gani kuma kana so ka sauke irin mai nauyin gig din nan shi ne ka taba kana taba shi ma nan sai ka jira zai bude ma yana bude ma shi ma nan zaka kile dubin file din nan shi ma nan sai ka taba sai ka download din wannan ta kace dai haka ne zaka download din dukkan wani film da yake bukata ba tare da ka sha wahala ba sannan zaka fina-finai kala daban-daban a cikin wannan website din sannan babu talla bayan nan kana so ka bude film a cikin website din kawai sai ka taba inda fim din yake sai ka jira zai bude ma yana bude ba shine za ka kalli wannan fim din a online a cikin wannan website din ba tare da ka sha wahala inda ka amfani da wannan website din ba to wannan website din ne zai taimaka ma kwarai da gaske na ganin cewa ka yi amfani da wata kafa da kalli duk wani fina-finai sabo ko kuma wani fim wanda kake nema sannan wannan sacin ne anan za ka wajen sacin anan sai ka taba sai ka sacin din wannan website sai ka sacin din duk wani abu da yake bukata a wannan website din sannan kana so koma baya anan za ga HD movie 2 din sai ka taba kana taba yana ta asalin map din wajen wani anan zaga dukkan idan kana so kai sacin zaka iya taba a b c d anan zaka iya taba sannan zai kawo ma asalin farkon abin da kake nema bayan nan idan kana so kai join din abin idan kana so kai join din group din su za ga link din nan kana taba za ga join telegram link any issue live chat din anan zaka taba link din nan kana taba shi ne daga telegram kana amfani da telegram idan ka amfani da telegram ba tare kana shigowa cikin website din ba zaka suna baka fina-finai wanda zaka rinka kalla a cikin wayarka bayan kana so kai chat din su zaka live chat din nan a takaice dai wannan website din zai baka dama a kalli fina-finai kyauta ba tare da talloli sun yawa ba sannan kuma ba tare da kafiya kuɗi ba saboda haka kada ku manta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma like sannan kuma da share na